Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. za kuma iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. A yau takwas ga watan Disamba na shekarar 2023 za mu magana ne akan mata da ƙananan sana'o'i. tattauna da wata 'yar kasuwa inda ta yi mana ƙarin haske akan muhimmancin yin sana'a musamman ma ga mata. Sannan kuma za mu ziyarci filin mu sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraron mu ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jamhuriyar Nijar inda wakiliyar mu Tamar Abari ta yi hira da wata 'yar kasuwa da ta fara kasuwancinta da abin da ba a rasa ba. Amma yanzu malama Nana ta tsallake Nijar da kasuwanci har ma tana zuwa sauran kasashen Afirka kuma ta yi mana ƙarin haske akan muhimmancin sana'a musamman ma ga mata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ce na Dahara Musa Isa. To na na Dahara ga kike yar kasuwa ce to muna so ki dan mana tarihin takaitaccen tarihin yadda kika fara yaushe kika fara wannan kasuwanci to ni dai takaitaccen labari da zan iya badawa kasuwanci na fara su yan nan da zuwa shekara 17 zuwa 18 hmm. da na dan fara dan kasuwa ke yin ta kuma aka kai yanzu ana yi kamar da mine ne kika fara to kasuwa na fara da dan abubuwa kamar na fara da sabulun toka da digadigai da yaji digadigai in na yi shi sari ne nake bada shi masu shaguna ake ba shi sari suke zuwa suna dauka digadigai na gyada na gyada eh na guje gyada markadaddan gyada ba mm. kuma shi kuma sabulin toka sabuli ne da ake wannan toka ta hausa dai wanda ake shahawa da a tukwani mm. to da shi kuma da shi yaji kuma wannan jan yaji na tsira garin shi shine muke kokolla ana ba yan shaguna sari suke zawa suna dauka a wajejen mu wannan sabulun to kan ke ne kike hada shi ni nike yin shi da hannuna ni nike yin shi da hannuna da man to to kaci dai muke samu da anan kasuwa muke samun ta ko lokacin da take kagewa in ta kai wata ana samun matsala ta har muna tahiya har ta sawa ku so toka mu so toka mu kawo mu zo mu maida ta sabili kuma mu saida mu samu amfani mm, ku hada ta da abin da ake hada eh da man da man gyada muke hada ta mm. mu yi sabili kuma mu ci masu shaguna su so su dauka da masu kuma dauka na gida haka mm. to haka nan dai ne kasuwar ta mu take ta sidi sai ta aka ci gaba to kuma daga nan sai aka yi gaga daga nan ana yi ana yi yau da gobe yau da gobe hal aka ware shiga Kano ana zuwa ana ɗaɗɗauko 'yan kayayyaki ana gangamawa dai duka irin haka abubuwa hmm. su ne ake nan ana yi daga wannan sabulin tokan ne kika fara zuwa kano ko kuma ya ne aka yi kika fara zuwa kano daga wannan sabulin toka ne da nake yi hmm. kuma ana aiko mana kayayyaki daga mai dangi suna aikowa na saidawa ana min sare-sare hmm, ina gangama ana aiko mana hijabai ana aiko mana yan dinkunnaye da abubuwa dai haka na na kirkili na mata to a su ne kuma da na gane hanya kuma sai na daukan mota nake zuwa ina zakuwa ba ko me zala ka huce haka na kano kika fara zuwa kano na fara zuwa mm. lokacin da na fara tahiya ta kano ban tambayi ba kowa na sa kuɗi na a cikin wannan kina na kama hanya na tahi mm. na canji na da canji nake biyan mutanen da muke tahiya da su ina gani abin da suke sai in irin wanda nake so ne in sai in ba irin wanda nake so bane kuma in yi gaba in siyo na kare kuma na dauko mota na komo garin mu hmm. haka nan duka zuwa haka nan dai halakai kika rika zuwa kullum har na dinga zuwa kullum lokaci zuwa lokaci in yi ka saida kuma ya gama kudin ka ka yi. Hmm. haka nan aka yi rayuwa hmm. to kuma amma ah, na naɗa hara na ga banda kanan ma kina zuwa sauran kasashe eh ina zuwa sauran kasashe kasu kama ina zuwa kwatano ina zuwa lomi ina zuwa da ghana mm. ya aka yi kika fara zuwa wannan kasashe wannan kasashe na kwatano da na fara zuwa lokaci dama ina kudura kullum nake cewa ni insha Allah kasuwanci na ina tahiya ina tahiya wata ran nace ya eh, an ji na a Dubai to yanzu Allah bai sa wani tahi Dubai kin amma ina zuwa saurarakin su ma na san kuma lokacin zai kai mm. insha Allah na tafi kwatano da na tafi kwatano na baya na dawo tahiya ta ta biyu kuma yana shiga lomi mm. ta uku ana yi ana zuwa kuma na shiga gana. an sit kuma haka nan dai aka ci gaba da rayuwar tahiyya to kamar lokacin da kika tahi kwatano wani ne ya miki jagora kika je ko kuma kawai haka nan gaba gadi kika tafi eh to gaba gadi ne ba gaba gadi ba saboda akwai abikiya ta da take cin tana arme a can kuma ina da dangi na mm. ko da yake mara na je nan gurin abikiya ta dai nan na fara sabka mm. da ita muka yi hidimar tahiyya ta ta farin harko mm. daga baya ne kuma da na koma ban nemi ba kowa sai da na ƙari sai ta mata kwana ta gidan dangi na eh na ga hanya a lokacin na kuma na ta gurin dangi na to waɗannan ƙasashe da kike zuwa waɗanne irin kayayyaki ne kike kawowa wannan ƙasashe da nake zuwa ba abin da ban na kawa saboda ni abin da mutane suke kawo ba shi ba nake kawo mm. abin da da naga kamar kasar batta da shi kuma ana bukatar shi mata surtu kayan harkar girke-girken mu mm. da muke yin kayan harkar abinci cika irin wannan na kai ya waye to ni su nike kakawa kuma ina gangamawa da dan zannuwa da wasu abubuwan da ya kamata dika ta taho kana gangamawa ka kawo haka nan ne nike to yaya haraka ciniki ya tsarin cinikin naki yake wani tsari ne kika yi na cinikin ki ciniki na tsarin da nai ba wani abu bane kawai nayi arhani na hana bashi hmm. menene nayi arhana hana bashi kenan kana sauki gare shi amma kuma ban na son bashi saboda bashi shi game da mu bayan kasuwa mm. to haka nan ne muke tafiya kaya na in abin da ake sai da jika ne ni na sai da maka shi ɗari da hamsin ko kuma jika bai ishirin mm. ka sai ka bani kuɗi na ka ɗauka ka tahiyar ka mm. kuma in na lura da yanayin da kake ba dole bane in ce ba zan sai da maka bashi bashi ina iya baka sati zuwa sha hudu kamin lokaci dai na amshi kuɗi na kenan na tahiya sai in gangama haka nan ne muke sai in haɗa kuɗi na kuma sai in tahi ana samun ciniki kuma sosai a alhamdulillah masha Allah gaskiya Allah ƙara arziki ana samun ciniki kwarai da gaske mm. to kasancewar ki ke mace ce na na dahara kamar wani irin kalubale kike fuskanta a cikin zuwa kamar ki ketara kasar ki ki tsallaka ki je ki yi kasuwa ki dawo to gaskiyar lamari gaskiyar magana a fuskan hanya irin wanda ake abubuwa ni ban na samun wasu kamar kalubalantar wasu abubuwa da su shigo su dan abubuwan wannan tunda ni kawai ina tahiya ta tahiya ta ce niki harkar gabana ne niki kamar matsaloli na kan hanya da ake samu na tsakanin mata da maza bremen ni dai har yanzu ban taba samun su ba mm. Allah bai sa ba na same su kuma ban na watan in same su a kan tahe-tahen namu da muke Allah zai ya sa mu dace kawai kina da kamar takardun ki ne da ku eh ina da takardu na ni yanzu na bisa kan hanya shi yasa duk wasu matsaloli ma da ake samu na kan hanya ni Allah bai taba sa ba na sami su saboda komai na complain nake tahiya da shi akan ka'ida nake tahiya kuma ko komowa muka yi bisa kan hanya duwan suna cewa wane ne da wane ni kitan su nake cira mm. amma ka'ida ta in taho da kayayyaki na hankali na yayi kwanci kina auna kaya eh auna kaya na nake yi a mm. zo ayi valar din su gaba ɗaya in ba da kuɗi in tahiya ta an zo da takarda inda na zo in gwada takarda in wuce kasancewa ta ban na samun matsala gaskiya to kasancewar can inda kike zuwa ba kasar ki bace kamar babu wani matsala da kike samu a can gaskiya ba ƙasa ta bace ban taɓa samun matsala ba a cikin irin ƙasashen saboda ni na shiga cikin ƙasar rayuwar ƙasar nake ɗauka duk abu na nan tabi'a ta kamata rayuwa ta da nake taya nan gurin a'a irin rayuwar yadda suke yanayin su ita nake yi nima da ita nake ta iya kuma hasi yana dawo bakin da na shigo iyakar ƙasa ta kuma na ɗauki tarbiyyar ƙasa ta har yana shigo gida kaki kuma kina kama da su dama sajewa dai kike da su dahara yo to ai daɗin abin kenan in ba ma magana ba ne ko kuma aka ji wani aksan ina kuma ba a ganewa ma ni ba ta sabanci gaskiya to shine daɗin daɗin abu wannan ma kenan ya taimaka miki ya taimaka min sosai yadda ya kamata to kamar eh, yawanci akan samu mata sai su ga yaushe za su iya yin sana'a ko su je wata ƙasa su je su zo wannan abin kamar sai namiji me za ki iya ci ana babu wani namiji yanzu a harkar kasuwa babu mace tunda kuɗi kawai shi ne bata ne namiji inda kuɗin ka duka wasu abubuwa duka an huce gurin su tunda namiji ma an bai da kuɗin ai mace can ne in yana da kuɗi kuma kuma an ƙare an huce yadda ake tsammani ko mm. to don haka nan babu matsala a bisa kan wannan abubuwan mata gaskiya a tashi a kama jiki mm. Mm, a nemi sana'a babu wasu matsaloli tahiya kawai kasuwa inda ta samu a yi ta Allah ya albarkace ta da ragwanci da isa ta banza kai baka isa ba kai kuma ba kowa baka ringa dokan kai kai kuma da ka zo ka nema a gurin sa ko ka nema a gurin wani kenan inda karhin ka kaje ka wannan yanka bakin abin da Allah ya daka maka sai ka samu mana ya hide ni a ni na wani zari da na gani in je in buɗa da kai kaina asiri na rihe ban je ba nema wani ilmi ya ce mana akwai ko ya ce babu mm. kenan nawa dai nawa wani. kamar wannan sana'a da kike kamar wani irin nasarori kika samu a tare da ita to gaskiya an tuna samu nasarori fiye da yadda ba tsammani mm. birma ita wannan kamar sirrin abu ne ma kawai Allah sa dai da alheri ubangiji Allah kara mana budi na alheri <laughs> Allah dai ya kara himma kawai an samu rihin asiri sosai hmm? sosan gaske kuma ana cikin shi rihin asiri ana cikin shi hmm. yanzu kamar wani irin kira zaki ma yan uwanki mata yanzu an ta kawai kiran da zan ma yan uwana mata gaba daya na duniya mata a dagi a nemi sana'a rashin sana'a rashin sa'a saboda ta yi mana wannan zaman na banza da wani roƙo da wasu 'yan abubuwa da 'yan ƙananan murya da ɗan ƙananan hali da mun shiga shaguna muke mata sana'a ko yaya take sana'a ce mata yanzu wannan lafifar duka abin da ake yi ne sata an ka shiga shago wani sace-sace wani ɗan ƙananan abubuwa dai da ga sunan ba a waɗansu mm. to mata ni kawai abin da zan ce muku da Allah ka kure na sana'a mm. daga kaɗan akan yin da yawa mm. mata 'yan uwana gaba ɗaya da Allah a tashi a samu fawa a kama sana'a ubangiji allah ya sa mu dace kuma a cikinta to eh, a ɗaya waje kuma na naɗa hara banda wannan kasuwar da kike yi kuma kina kamar abinci na sabga ko mm, to ya wannan magana ta ki dan gutsira mana kuma anti kenan kuma an taɓo nan ma kenan ina abincin sabga anti mm. in sabga ta samu in kana da abinci kana gaya mini sai in maka abinci tun daga miya kari hal abincin rana gaba ɗaya da ta a'ida gaba ɗaya komai miya kari kunu abinci in waina kake so in fanke kake so duka shi za a toya maka in da burodi za a ci kuma da shi za a ci in abinci rana kake so kuma a maka abincin rana a karfe goma kana son hada dambu duka yi maka ake mm, in hal brochet kake so kuma duka gaba ɗaya gaba ɗaya dai gaba ɗaya completing tsire dai mm. eh to shi duka ana maka gaba ɗaya gaba ɗaya ake maka komin ka um. to shi ya ne kike yin shi shi wannan na aikin biki na aikin biki yanayin da yake da suna da karhin mutum ake tahiya mm. in ka ce za a maka abinci ya ce maka to ya ne karhin ka kamar bahu nawa kake so ko kaza nawa kake so mm. to kenan a dalilin haka nan ne za a rakaba daidai abubuwan da ake sai a ka'idanta sai a gaya maka mm. kenan in ka ce ni karhina na kaza ne kenan da shi za a yi jere a a maka abin da eh da shi za a muka jeren skin to shi wannan abincin sabga da kike kamar kina yin shi ne ke ɗaya ko kuma kina da wasu yan aiki da suke kama miki a gaskiya ba ni kaɗai ba nake akwai wa'inda nake ɗauka yan ƙasa da ni su suke kama mana aiki mm. muna zuwa mi in muka kare kuma in ba su haƙƙin su gaba ɗaya aka sallame ni kuma in ba su su ma haƙƙin su kuma shikenan haka nan ne nake ba aiki bane da zaka yi kai wannan mm. aiki ne mai buƙatar taimako mm. sai da jama'a eh mana kin daɗe kina wannan aikin na daɗe ina wannan aikin a kaɗan na samu kaba kusan shekara bakwai ko takwas ina yi da daban na yin ban ne da alawus lokacin ina aiki hmm. to kuma yanzu daban na aiki kenan ina da lokacin shi hmm. da kowane lokaci in aka nemi ni in dai ba balaguro ba ne ina yi kuma wata nan zan yi balaguron ma kai ka ji mutum ya ce sai dai ki bari gobe dai gobe ki yi shi ko kuma in kin kare ki je ki yi hutun ki a hanya hmm. haka nan ne to dara yaya kike hada shi wannan kasuwa taki da kuma wannan aiki na abincin sabga yo ai wannan abu abu ne sauwaƙe da zan tafi gurin harkar abincin sabga harkar kasuwa ta da ko ke mai da tan aji ko kuma in ɗauki yaro ko yarinya an tayi da ita in baza kaya na saida daga can gurin kama ba nawa bane mm. ana saida mini daga can share mata suna sai kuma ni daga wancan sharin ina aiki na mm. haka nan ne muke yi to kamar in zaki balaguro kuma in zan yi balaguro kuma abin da na san duka ina da shi na saidawa ne tunda mutane suna ta kira na akwai kaza kaza muke so to kuma gidanmu nake barin umarnin komi mm. in an zo sai a buɗe ɗaki na inda kayan suke sai a ɗauka a bada kuma sai a amsa haka nan muke mm. in zan yi balaguro mm. kenan akwai abincin sabga sai kin ida ki yi bulaguro eh in kama ina da abincin sabga na san da zaman shi sai na yi shi nake tahiya in kuma na san ban da abin da zan yi ko kuma a baya ya sami in ci ki rayuwa ne ko kuma in akwai inda zaka tafi a maka ba matsala bane amma yanzu ina cikin tahiya uzuri mm. haka muke mata madalla masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau kuma kuna amfana kafin mu karkare shirin namu tamar ta sake dawowa da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu inda a yau filin namu za mu ji yadda ake kunin shinkafa dankali da nama da kuma shayin gargajiya. Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu sauraro muna muku fata alkhairi a cikin shirinmu na yau da gobe cikin shirin mu na kwalama. To da farko dai suna na Marishantal kamar yadda kuka sani masu sauraro. Yau wato yau za mu zo muku da kamar yadda sunan shirin namu yake shirin kwalama za mu zo muku da 'yan abubuwa na tabawa na kwalama. Da farko dai za mu muku wato frit da sosu bullet. Eh, kowa da ya san frit eh, pom de ko in ce dankalin turawa wanda ake yanka kanana kanana soya shi cikin mai uwar gida ya kamata a ce kin tanadi pom de tar inki mai kyau manya wanda dai ya baki ba wahala wajen aiki sannan kina da manki eh, nikakken nama kina da tafarnuwa kina da attarugu kina da poivron kina da albasa kina da mutar kina da mayonnaise kina da kuma sinadarin ɗanɗano da kayan yaji da misalin fuwabar fuwabar fari ko baki da farko dai uwar gida ki gyara famdetar in ki wanke shi sannan ki heke shi sai ki yanka shi kanana kanana kamar da yadda ake so idan kalan turawa sai ki sa shi cikin ruwan gishiri kika sa cikin ruwan gishiri kina iya kyale shi game da ruwan gishiri nan kuma ga naman ki nikakke sai ki kawo kayayyakin da ya kamata wanda ake gyara bulat ki sa mishi ki sa kayan naman ban gamsu ki ba shi mm. naman da ni ake nika shi nama cikin mashin ta nika nama ake nika nama shi kadai za a nika in kana so kuma sai ka nika shi da ila albasa shi da tafarnuwa shi da dan attarugu albasa ya karama ba daiwa ba da kayan kamshi eh persil celery da ka kasa da kayan kamshin ka sannan kuma ya kasa sinadarin ɗanɗano wajen nika in ka nika shi ka kawo shi kenan yana da komi da komin shi nan sai ka dauko don ka yi bulata in ka ta yi kyau eh, ka ta ciccire a cikin miya sai ka ɗauko ɗan shafelur ka ko in ce dakakken burodi haka busasshe hmm. sai ka daka shi yadda zaka dama eh, shi bulati naman naka da shi mm. ko kuma ka samu baka da shafilur ka samu fulawa ai kaɗan sai ka sa to kana iya sa dan kwai kaɗan sai ka dama shi da kwai dan kwanka guda ɗaya ko guda biyu naman za a cakula yawwa cikin nama eh za a sa sai a cakula shi to ita wannan miya ta ka rabu e ana yin ta da shi bulat in aka mulmula shi ana yin ta da soyayyen bullet kuma ana yin ta da ɗanyen bullet to yanzu naman kin gyara shi kin sa mishi komi da komai shi kin mulmula shi kin aje shi nan sai ke yanka albasa ki ko in ce da daman tana yanke aje da poivron in kika gyara su sai in kina so don su yi kyau su yi mazan dahuwa cikin mai sai kika ilmutar da kaɗan mm. da ilma wani sai ki marinan su tun a kasa ki sa musu da hornuwarsu da attarugunsu da kayan yajin su. kayan kamshi na miya da el sai ki sa musu sai ki cakule tun suna kasa ki bar su kamar minti goma sha ko ishirin ko awa ma inda da wuri kika tanadi kayan ki yanzu nan bullet ɗinki eh, kin ciccire ta kin ashe ta ana yin da soyayye ana yin da ɗanye bambancin soyayye da ɗanye shi bulet soyayye an kasa shi bai mazan ciccirewa shi kuma ɗanye in ka shi cikin miya Eh, sai ka yi haƙurin karihi shi ya dandau da ka sa in ka ce ka motsa zai narke mm. ya gamu da kamiya to kenan in san samu ne a yi da soyayyen bullet mm. kenan bullet in ki uwar gida ki soya shi ki aje shi a cikin mai ba ki soya shi soyu ki aje shi a share guda nan sai ki kawo man ki mai sai sai ki kawo nan sa albasar daki da sauran kamin ki da kika yi mari ne kika cakula sai ki sa cikin mai mm. daidai iya gwalgwadon man da kike so ki amfani da shi a babu tumatir danyi a ciki mm-hmm. sai ki sa ciki in kika sa cikin mai albasa ki sosai kika bar ta ta jijiki sosai ta soyi dan kanta ta dahu zai zama kamar ji ne haka kamar ilmiya miya mm. to in kina so sai ki danye ishe ki sai ki kawo ɗan ruwa dan kaɗan na sai ki tarwa ki sa kayan ɗanɗano duka sinadarin ɗanɗano a rom ko da gishiri mm. da komi da komin ki su kayan yajin ki su puwavar in ki da kakki sai ki sa in kika sa kika cakule kika juya miya ki kika juya miya ki kin tabbata miya ki ta dahu sauce blanche ce ga taran kamar sauce blanche mm, ta kai yau wa yanda za a iya ci sai ki ɗauko wani bulet in naki da kika suya sai ki nannasa a ciki sai ki bashi kamar minti biyar a cikin wannan miya mhm. take kirhi in an jima ya dan yi yara kwaba cikin miya wannan shukin ya shige shi kika dan motsa su daya shikenan sai ki kwashe shi nan miya ki ta kare ta bullet mhm. kin kare kina iya nasa dan attarugu a sama da dan lori minti biyu kafin ki ki sabki mhm. miya ki ta kare sai ki aje ta a share sai nan bangare guda shi kuma furta inki mata kowa dai ina ga ta iya soye dankali ki saman ki a wuta yayi zahi ki tsame fum da ita inki daga cikin ruwan gishiri ki tsane shi saboda kake zuba yana cukin nan yana kona ki mm. sai ki soya furta inki kin soya furta inki nan ga su inki bullet shi kenan wannan abinci ya kare eh, in ana so ana iya cin shi da burodi ko kuma ka ci shi haka nan mm. amma din na hisan shi in ci shi kawai haka na babu burodi saboda in ji daɗi in more yauwa yanzu kuma za mu zo muku da shayinmu. insha Allah a wannan yanayi da muke cikin na sai ya kamata a ce uwar gida mai gida ko iyali ma gaba ɗaya suna da wani eh, kayan ɗanɗano masu dai gasa a jiki ruwa haka mai gasa jiki to uwar gida idan za a yi wannan shayin kenan kin tanadi kina da lipton inki kina da sukari kina da kardamon inki wani Eh, cikin kayan dai yaji za a ce ko mm. ana cin shi ana sa shi cikin abinci na sha kuma ana sa cikin na dahuwa kayan gamshi kenan mm. kina da za'afaran inki shi ma dai duka cikin rukuni guda ne kina da kanel sannan kina da tsami yake guda ko guda biyu kina da mant na ana'a ko mm. kina da citronel kina da citta kina da karamfani ga sukari abokin tahiya to wa'annan kayayyakin da ya kamata a ce kowanne kin tabbatar da tsaftar su a wanke suke tsame ki tana wanke manta inki a wanke take eh, citronel inki a wanke yake su su faran inda su kardamon eh, daman cikin kaman kwali suke zawa mm. to in kika zo sai ki ɗora ruwanki na zahi in kika ɗora ruwan ki na zahi ki na lipton saboda in kika ga masu tara wannan kayan suna iya ɗarme shi lipton ɗin kaman eh, wanga ba ya hutu ba sosai shayin na lipton ɗin ba an shi shi ba sosai eh ki fara na sashi ki tabbata kin na sashi ya dan narki haka mm. yawwa in ya dan narki an dora ruwa an nasa lipton lipton ake fara sawa da an sa ruwa an ga ya sauya kala ruwan ya sauya kala ma'ana lipton kenan ya narke saboda in aka sa su tare wannan kabrin abin yana ɗarme su sai ka ɗauko duka wannan kayan naka ka ce in dan ɗanya an busassuwa eh, karamfani ne kanel ne eh, zafaran ne kardamun ne dukan su ka zuba su su dahu su dahu su dahu tizan in ka da wanga Eh, citronel mm. sai ka sa su su dahu su dahu ita manta ba a sa ta sai daga karshe mm. su dahu su dahu su dahu su dahu ka tabbata sun dahu sun dahu sosai sai ka ɗauko tsamiyan nan guda ɗaya in babu tsamiya kana iya amfani da lemun tsami mm. amma dai shi irin wani ahiyin shi da tsamiya saboda kamshin tsamiya yana ƙara ma shayin wani armashi mhm. sai a ɗauko tsamiyan nan guda ɗaya babba ko guda biyu a wanke take sai a nasa da an nasa za a ga ruwan kamar ya ɗan sauya kala haka ya yanke ta da huta da huta da tsamiyan nan in ya so shi wannan eh, man ta yanka na'ana ka kusa sabgiya ko ka kashe ma wuta sai ka nasa ta kahin ka tace kan ka ɗauko kayan tacewa na saman ta wannan wannan siracin sai ya saki kamshin nata a ciki da gukinta ɗanɗananta duka sai ya shiga cikin siracin wannan lokacin ne sai ka ɗauko abin mataci da kana da tarmusu in ka daman na lifto a kusa sai ka ɗauko abin mataci mai kyau wanda baya hudda ba tsaki ko ɗaya sai uwar gida ki tace sai ki sa mishi eh ki sa cikin tarmusu in shi in ana so ana iya gama shi da sukari a lokacin a wuri idan kun ba a so kawai a zuba shi saboda ba kowa ke son sukari ba a zuba shi cikin tarmusu wanda ya tashi sha zai zuba baya ya zuba iya adadin ɗanɗanon sukarin da yake so yi eh, amfani da shi shi kuma wannan shayin yana da amfani kwarai da gaske a cikin ɗan adam yana rage cututtuka sannan kuma yana hana ma kamuwa da cutar ita kanta in dai kana amali da shi mm. eh, yana hana cuta kuma kwayoyin da suke jiki na cuta da dama cuta iri-iri da dama rukuni-rukuni na cututtuka wannan shayin in dai kana amali da wa'annan ɗiyan itatuwan insha Allah mutum zai ji sauƙin jikin shi daɗi bibi ne zaka ji daɗi a bakinka da cikinka kuma zai rage kwayoyin cutar da suke jiki kuma zai hana masu neman su kawo hari su shigo shigowa cikin jikin mutum mm. yanzu kuma masu sauraro za mu gabatar muku wato da kununmu mun zo muku yau da babbar tsaraba ta kunin shinkafa wuri gida ina fatan sake kalkaɗe kunnuwanki da kyau ki saurara kuma amfana da yadda ake wannan kunu na shinkafa da farko dai wuri gida a cikin tanadi horar shinkafa ki fara shinkafa mai kyau irin wanda ake yin tuwo da ita sannan kina da madara kina da sukari kina da man kina da tsamiya kina da sikar vanili kina da miskad. yawa ya kamata a ce kamar kunan da za a yi in tun da sahi za a yi shi a sa shinkawa cikin ruwa a wanke ta a tsince ta sai a wanke ta eh, eh, a hudda ruwa in aka wanke ta ruwa kamar biyu uku an tabbata wata daudata da duk wani farkaki da yake hawa sama ya huta sai a shiga ta kamar da dare zuwa karfe goma haka wadda za a yi tun da sahi kenan sai a shiga ta ta kwana cikin ruwa ta shiga in kuma kaman kunun na wuni ne za a yi shigo zuwa rana kana iya shiga shinkafa ka da sahi in ta shiga zuwa marece misali kunun war haka ne za a yi ta shiga in ya so kin zo nan kin dora ruwanki na zahi da wannan kayayyakin naki daga a cikin ruwan zahi wani yake dauko dan miska da inki guda daya dan karami ko in babba ne sai ki kwasa shi sai ki nasa shi a cikin ruwan zahi sai ki rihe ruwan zahin ki ita wannan shinkafa ki tace ta daga cikin wannan ruwan wanda ta shiga ki ƙara ɗarwaye ta saboda kan ruwan a ce ko ya fara tsami in kin ɗarwaye ta da kyau sai ki sa hannun ki kin hudda ta daga cikin ruwa kin tabbata babu ruwa a jikinta sai ki sa hannun ki kin murje ta ki murza ki murza ki murza kenan kin rage mata ta kakkare ko yawwa in kika murje ta nan ruwan ki ya taho sai ki dauko wannan shinkafa ta ki da kika da kika murza sai ki zuba ta cikin ruwan zahi tana da huwa tana da huwa kina motsawa kina motsawa da wani abun motsawa ki haka kina motsawa wadda ke da kudi tana ida nan narkewa tana narkewa tana yin kyau sosai shinkafa ta zama kunu kin tabbata shinkafa ki ta zama kunu shi shikenan sai ki dauko ita wannan tsamiya ta ki damun guda ɗaya ce haka ko guda biyu in ƙanana ce a shige take kin tace ta kin hudda ruwanta ita kuma mant kin murje ta ita ma kin tace ruwan ta kin ajiye kotu na ana ako yawa to sai ki dauko kin tabbata sun da huwa na abubuwan shinkawa ki ta da hu sai ki dauko sukarin ki da madara sai ki dama su sai ki zuba cikin a bai zuba su a lokacin ba tare ba kawai da sukari da ruwa mm. da madara za a dama sai a zuba cikin shinkawa mm. kenan da an sa za a ga shinkawa ta sauya kala ta yi kala mai kyau ta sauya kala tana da huwa ta ji madara nan sai ki dauko ita wannan tsamiya ta taki da manta da kika tace sai ki tsiyaya su ciki tsamiya ka kaɗan ba daiwa ba mm. kawai dai a dan shigukin ta ne sai ki tsiyaya su cikin wannan kunan naki ki motsa ki motsa kin tabbata sun garwayi da kyau sai ki ɗauko sikar vanilanki sai ki sa ki motsa ki motsa yin so lokacin da sai kin tabbata kunan ki ya dahu yanar ki kayan shi sun shiga cikin jikin shi sai ki ɗanɗana ki shi sukarin ki yayi ko madara ki ta isa wannan su ne daman suke hiyar da daɗin kunun sukarin da madara shi kenan in kin tabbata ya yi sai a ɗauko kofuna kawai a yi servir a sha daɗi lahiya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. kwarai ba za su bare